Eh, abin da nake so mutane su gane yanzu wannan kafa da an ka ɗauko alhamdulillah sai a ce an gode ma Allah shi wato duka yan ana zamne ana iya asaba ana iya abin nan amma fahimta ka fahimci mutum shine saboda mutum azaji ne ba wanda bai kuskure ko kuma kullum mu dibi abin da maslaha mu ita ce ta zama alkhairi da duk wani abu duk abu in ya kasance kai ka dubi abin nan wai in an kai shi menene riba ka ciki saboda mun da hankalto abin ga bai gyara kowa daga mu da su din bai gyara kowa ko a gyara ko ka a gyara menene amfanin gyaran abin menene amfanin abar abin ya ci gaba shine ake duba kenan mun ga amfanin a tsaida abin ya kare shine ya zama alkhairi ko yau in kuka diba duk zancen da ake yi mutane suna nuna mu 'yan Nijar yau duk wanda ya ga 'yan Nijar yana zage-zage kamar yadda Alhaji Diya ya gani abun mamaki ne saboda ba mu saba shi ba ba mu taso da shi ba ko Niger yanzu in ka zo sai ka didibin ma addini ka ce babu wanga dan kabar ne wanga dan shi'a dan izala babu ba mu da wannan abun ko ga kai mu ko siyasa mu ta hada mu zage-zage na wulakanci irin wanga ba ko to kenan in mun ga abun ya shigo yanzu a matasa za a dauke shi wani abu ne na daban wani abu ne jadidi wanda ya samu ko to yanzu alhamdulillah kaga an samu wannan sulhu farin ciki ne ga kowa yau abin na a kai shi inda ya kamata a tsaida kowa ya saki hannun kowa kowa ya je ya nemi abin da Allah ya kawo shi nema shine ne nake so Don Allah kowa ka rike kowa ba mai iya ma kowa wani abu sai Allah kuma don haka nan ka ɗauki mutum a cikin ka a zuciyarka akan shi bai ma san da kai ba kaga wannan ma kuskure ne ko dan Allah da annabi mu fahimci juna Allah ya bar mu tare da an ka san yan Niger tsintsiya kan mu daya uwan mu daya mu tsaya haka nan kan wani abu na abin nan ne kuma wannan magana ni ina ƙara jaddada muku zaman mu da mu da Najeriya Allah ne ya yi shi haka babu mai iya rabawa wallahi ba ka iya raba komi an ka yi wani radda za kake son ka raba abun ran nan wasu za su haɗuwa akwai 'yan nijiran da harkokinsu da 'yan najeriya ya yawa akwai 'yan Nijar wanda harkokinsu da 'yan Najeriya ya yi yawa ya za ka yi ka abin nan kuma matsala duk in ta samu mutum ɗaya ka dubi matsalan nan da kai da wata samu ka ɗauko ka zagi 'yan ƙasa gaba ɗaya lallai su sun ka taɓa mu su sun ka abin nan kuma martanin da 'yan Nijar sun ka bada ba a ce sun yi kuskure ba ba wanda zai ta ba wanda zai zagin ka karama a ce kayi kuskure ko amma abin da muke so ko menene haƙuri yana da kyau? in an ka abun nan ne wurin kuma kai yau mutum ko zagin kai in ka ce mai na gode tahi kai ka ci nasara kai ka ci nasara ba wanda ya zagin ba ko amma yanzu ka gani abu ya zo haka 'yan Najeriya sun zagi 'yan Nijar, 'yan Nijar sun zagi 'yan Najeriya, kowa ya zaga kuma yanzu masala ake so kuma ana bisa kanta insha Allah Allah ya tabbatar da alkhairi abin ya zo ƙarshe shikenan. Musamman mu ya dawo fiye da da kamar da haka muke so kullum sai dai abin da ya ci gaba ba abin da zai rage shi ba. salamu alaikum eh, to masha Allah alhaji lawali kai magana mai mahimmanci sosai eh, duk wani matashi da annan kuma gaskiya na ya yi magana mai mahimmanci sosai amma abin da nake so dan yi wani ƙara haske dangance wanda na ga matasan gaba dai yin wani nigeria masu wannan magana eh, muna son kamar misali dangance da mutane waɗanda suke cewa misali kamar matasa waɗanda wannan zagi ba su da aikin wannan ko kenan mu abin muke son mutane ku gane a'a mu kishin kasan ne kishin kishin kasan ne mun ka sama kishin kasan ne mun ka sa gaba ba wai wani abu ne a'a kishin kasan ne mun ka sa gaba yau akwai wanda zaka gani zaka ga wani yanzu misali zaka ga wani aikin da suke yi wani har family ne shi shi mutu shi mutu bai bai da wannan aiki gidan gidansu gaba ɗaya shi kare bai da wannan aiki amma sai ga waɗansu sun to suna cewa ai waɗannan da suke wannan zagi ba su da aikin kenan wannan kaga sifafon kenan mu abin da muke so wallahi kowa ya san dan Niger kowa ya san dan Niger mutum ne wanda wanda kina da hankuri sosai mutum ne wanda baya son ya tana amma dole in kun ga mun mai da martani to ku san da sanin abin ya kai ya kai ne yau kusan shekara biyar kusan shekara biyar nace saman TikTok ga tun ma takarun mu ma to ko in ce tun takarun mu ba san ba su ma san TikTok sosai ba ni laraba kawai nake ganin cikin TikTok nake yin TikTok ni yanzu in ce ma in yi insa insa da mutane ma in sa insa insa da mutane duka ba muke wata kusan bakwai ne ko shidda amma duk abubuwan da ake yi ba gwana da shirme saboda na abu ne shirme to sai ni ga abin kamar shina son shi huti shi huti wanda mun kamar muna gani abin wai na wasa ne sai muna gani a'a kamar zagin da ake yi mana to dole a kuran da ya kamata mu ce mun mai da martani a misali kamar irin martanin da mun mai da yanzu misali inda ba a nemi irin a ce a yi solo a mun irin martanin da muke so a yi a ƙasa da ƙasa ce muke son dole gwamnati da gwamnati dole su magana yanayi in aka ce gwamnati da gwamnati sun kai magana yau misali kamar malaman da aka ce a sa malamai cikin cikin wannan abu malamai waɗannan babu ne za su su dakata tunda ko da an yi sulu dole sai an bata ko an yi sulu sai amma in gwamnati da gwamnati sun kai magana sun kai an kai an karge kamar misali tunda dai mun san gwamnati gwamnatin kasar ne haka ne yawa kamar gwamnati da ƙasa wacce da wacce ba sa shiri amma dole tunda mu in arewacin najeriya hausawa ne magabatan su hausawa ne amma dole gwamnonin su tunda dai gwamnonin su ne to dole ya kamata su su ya mu yan su. kenan dole kowa ya san muhimmancin kasa ko ya san muhimmancin kasa shine gaskiya amma in dai sun kace eh wai kamar misali yanzu yan uwansu za su da su zage Nijar yan uwansu za su je su zage Nijar ba su kama ba su kama yan uwansu kaga babu ne za a yi zaman kware abin da muke so da matasan yanzu tun da dai mu muna jira dole sai an ga mun ga kamar zuwa gobe zuwa kwana uku in dai mun ga abin ya ta daidai to mu rage mun jira kamar yawa in dai abin ya ta daidai amma in kuma abin bai daidai yawa za mu sa za mu sa za mu sa za mu daure wandon mu da gin sosai yaƙi Allah mu namu matasa mun dogara da Allah mun sani kuma duk wanda muka gaya ma zai daina abin da yake yi mun sani na wanda zai kawo dai fitina tsakaninmu da makwabtanmu ko masu wane ne ba Najeriya kadai ba muke da makwabtaka da ita muna da makwabtaka da yawa amma ba su kawo mana wasu magunguna kananan magunguna wanda za su tayar mana da hankali ko kuma su kawo tacce na ce tsakaninmu kamar Najeriya don yau su ne muke da matsala da su kuma mun yi kira ne zuwa ga matasa su yi hankali su bar wannan magana su bar ta mun ba su lokaci wallahi isasshe su je su duba mun ce su kiri malaman su su sa su cikin magana idan ba su daina ba nan kuma ta rage gare mu mun san mu ne za mu namu insha Allah ni na yi yakinin matasan mu na Nijar babu bamu da shi matashi wanda bai da tarbiyya irin wannan ta manyan shi su yi magana mu har muka kai ko manya wani bi yaran mu sun mana magana muna dauka alhamdulillah wannan Nigeria an san mu da shi da shi muke buga gaba kuma insha Allah sai dai ya karu babu ragowashi. shi kuma yau makwabtan mu so nake su gane ko ma su wane ne mu fa harakar kasan mu muke ba mu sa har baki cikin harakar kasashen makwabtan mu a shafa mana lahiya harakar kasan mu ce mu muka sayar da zamu gyara ta tsakanin mu da 'yan siyasa mu a ba mu lahiya shine kawai kowane ne yake shi in yana ma Allah yana ma annabi ya shafa mana lahiya da mu da Nijar kinmu da 'yan siyasan mu da duka abin da yake gani yana faruwa a Nijar haraka cikin gida ce kai ya sa mana baki shine kawai bukatan mu yau ba mu son komai ban wannan